Gracias. isar tsoron Allah wa idza tuliyat alaihim ayatuhu idan aka karanta musu ayoyin Allah za ta zadatuhum imana sai ayoyin su ƙara musu imani wa ala rabbihim yatawakkalun sannan ga ubangiji su suke dogara daga sanda za ka lokaci wa'azi a karanta qur'ani ka ci qur'ani bai tasiri a cikin zuciyarka ba zuciyarka ba ta girgiza ba zalika bai canja ba alama ne da aka yi wa a cikin zuciyarka ba a cikin cikakkun mummuni da alama da bai sarki a mata annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kira abdullahi dan mas'ud ya ce zo ka karanta mu alqur'ani abdullahi dan mas'ud ya ce ya karanta maka qur'ani ya rasulullah alhali ya ka saukar qur'ani annabi ya ce ina so in ji wani na karanta musulmi ma Qur'ani ya kara imani masa da yayi sai kawo suratul nisa yana karantawa tun daga farkon sura har ya so kan wata aya inda Allah ya ce fa kaifa idza ji'a fa ba. idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa bik wa na jirina min kulli da shafi ne. idan kiyama ta tsaya kowace al'umma kuka zo da wanda zai bada shaida a kanta wa zai bada shaida a kanta annabin ta Allah ce wa jirina min al'amu da ya shahida kai ma annabi kuka zo da kai domin ka bada shaida a kan al'umma ka Abdullahi dan masu kudi shi da nai so kan wannan ayar sai na ji annabi yana taba ni na cewa su kuka yana masu ya ishe ta haka ya kai dan masu kuka ma'ana idan masu ya ce da na wani wani fai za annabi fa iza aina mutazzifan sai daga gida idanun manzon ana sallallahu alaihi wasallam suna kwarara da hawaye a wannan lokaci bala'i ya zama zama bala'i zuciyar ka ta bushe ta kekashe idan an karanta qur'ani qur'ani ne ya lata idan ka samu kanka cikin wannan to ka samu kanka cikin bala'i ya za ka samu sauki ka yawaita istighfari ka yawaita la ilaha illallah ka yawaita tasbihi subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim ka yawaita yi wa annabi salati in za ka iya ka samu maraya ka aje shi ka rinka ciyar da shi abincinka kana shafa kansa kana masa addu'o'i na alkhairi Allah zai sa zuciyarka ta yi laushi idan an karanta Qur'ani Qur'ani ya rasa shi ne Allah ya ce wa ladina idan zakiru bi ayati rabbihim lam yakhiru 'alayha summa wa Allah iya zama cikin mutane sai ya fita akwai wani dutse sai ya je ya hau kan wannan dutse dutsen da ake cewa hira khadija a kan dutse yake yi amma ba ta taba tambaye shi da yake yi a wurin da safe za ta yi abincin karyawa ta ɗauka ku ga da hawa dutse yake da wahala haka za ta hau dutse ta je ta kai mashi da rana ta yi abincin rana ta hau dutse ta kai mashi in bai dawo ba ta yi abincin dare ta hau dutse ta kai mashi ba ta taɓa cewa ni ba ga amfani zama da kake a wannan wuri ba abin da fi so nan to ita za ta taimake shi nan da mala'ika da biyu ya fara zuwa wajen na Allah sallallahu alaihi a nan da ita yin mala'ika ba sai a rana ya kawo masa wa'ayi abin da ya fara ce masa ita a kai karatu abin da ya kalli shi ce ma ana da kare ni ne jibril ya kama annabi haka ya mali shi sannan ya kishi masa kai karatu ya ni ba mai karatu ba sai da shi jibril har sau mala'ika kama annabi ya mali babban magana ce Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya dawo gida ya dawo a tsorace haka bisa a shi yana shigowa a samun kadija da kuyar lamana abin da fara cewa zambiluni zambiluni dafiruni dafiruni kulullubi kulullubi kadija ba ta tambaye shi ne faruwa ta taho da annabi tabbatar da shi bayan ta kwantar da shi ta ɗauko bayanin da rufin da wanzan ana sallallahu alaihi wasallam bayan ta ɗauko shi ta zauna kusa da kansa tana lallashi har sai lokacin da ya samu zuwa bayan ya nutsu ya dawo cikin hankalinsa ta ce ne ya same ka uwa ta da uwa na farsa ne a gare ka sai annabi ba ta labarin abin da ya gani bayan ya ba ta labari ya ce ina jin tsoro kar wani mummuna abu ya same ni guda ba bakin kabila ta ce kalla lai ziyar mu ahad ta ce sam Allah ba zai taɓa kuma ta ba mai yi da ka Allah ba ya tozarta shi ga ka ce taimakon masu rauni ga kada gaskiya ga sada zumunta ga kyautata makwabtaka ga taimako a kan dukkan hanyoyin alkhairi mai wannan halin allah ne mun gida shi duniya da lahira kwatar da hannun ne ba abin sami ka wannan magana ta kara wa hannun da zuwa kuma ta kara bayan haka ita ce ta ɗauke shi ta kai shi wajen waraka domin yana da ilimin na taura ya ba su kayan da yaji daidai da zai samu annabi bayan mazan Allah sallallahu alaihi wasallam ya gama yi masa bayani nan ta take kalmar zan ana sallallahu alaihi wasallam ya ce za haza namus alladhi kana ya'ti Musa alaihi salam ya ce wannan da ya zo wajen ka da mala'ika jibril ne wanda yake zuwa wajen annabi Musa sai ga wani yana cewa ina ma a ce san da mutanen da za su kore ka daga garin mu ina da ƙarfi ban so ba ne in taimake ka annabi ya yana mamaki yana yanzu mutanen garin mu za su kore shi ya yi mutane da suke sa. wannan duka kokari da irin nawa irin na khadija radiyallahu anha wannan yasa Allah ya mata albishir da gidan aljanna tun tana da biyar da kuma da Allah wani abu ne da yake da muhimmanci kwarai da gaske a cikin rayuwa ya Allah ka gyara mana mata ya musu zama na kwarai tace waɗanda mata kasu ta ce suka ba wahala su ne kafirai da suke zuwa kan doki saboda wanda ke kan doki yana sama kai kana ƙasa za ka fi shan wahala akwai wani kafiri shi kadai yana iya faɗa da mutum ba a lokaci ya sai ga shi ya karo ta da takobi a hannunsa tsirara yana so ya tsallaka ya wuce ya yi wajen annabi da a san da ta fara yaki mu mu'amala ba shi da garkuwa garkuwa abin da ake tarewa da an kawo sara ko suka to yaki ya yi zafi sai kawai sojan musulunci yana gudu zai gudu annabi ya fara masa kira ya ce ba mu ana kada gudu ba amma da Allah ya ce fara umma amara garkuwar garkuwar da ke hannunka ya ce umma amara ta ce na'am ya ce shame umma amara ce ba sannan ta samu da ruwa a hannuna ta ce wallahi ba da kamar ruwa sai Allah a wannan lokaci ba duniya ce da abuwa ta bai samu shahada wata kaya ne wannan kafiri ne ta gano ta annabi yana kallon iko Allah ya za ki ga wannan kafiri ga shi a kan doki kafiri ya daga takobi ya kai mata sara umma mara ta ce na daga da ruwa ta na duka yana da ƙarfi sosai da ya sa rigar uwar ta fatar dorina ce amma sai da ya amma takobin bai iso ya sami gogo mara ba ya ta takobi ya haka ya juya ya wani mutum ya kara sararsa ta ce juya wani zai yi nan ya juyo na ambaci sunan allah na sun biya da na samu kafafun dokinsa na shirkin su da kuma sai na da su gaba da ya ce da wa akbar Allahu akbar Allahu akbar umma mara ta ce ake sai da ne sai ga kafin da ya zai kasa sai annabi ya ce ya ga umma mara zo taimaka wa uwarka ta ce ɗana ya zo ne ina sara ta nan shi na sara ta nan kafin nan mu ba shi ba sai mu rubuta shi ba tsaro wannan su ne yayan da ba su ne yayan da za ka gani zuciyar ka tsanyi kishin addini suna da shi suna da wayewar kai suna da san musulunci ga karatun addini bayan da ba za su zama yaya ba ba za su zama yaya da za su amfani da ruwa abdulhamad ibn auf yana ba da labari ya ce lokacin da muka zo za a yakin madara ina ɗaya a wajen dada ya ce da duba gefe na dada sai da yaro ne karami na duba gefe na na na sai daga yaro ne karami ya ce sai na bashi wannan yara gana ne za su yi na fi so mu suka ci za su rinka tsaya ne ana alkiba da to amma nan da an ji babu da haraka ce ya faru ya ce ina na tsaye sai yaron da ke gefen dama sai ta mana da daga nan shi sai ce ya am ya kai babbana ya ce sai da gane yaron yana da hankali sai ce a tare ku a majihar ka san abuja ne da ke mutane abdurrahman bin awf ya tambaye shi ce na ma'arifu ya ce ina eh, san shi me yasa kake tambaye shi sai ya ce inda ummi kana tubiruni anna wuludi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam رسول الله صلى الله عليه وسلم فعاهدت نفسي إذا لقيته la yufariqu sawadi sawadahu hatta aqtila ru'ahu la dalila yace uwa ta a gida kullu tana gaya mu Abuja ne ta cutar da Annabi shi yasa yau da to in dai na dace muka ido ko ya mutu ko ne mutu amma ba za mu koma da damu ba ibn Hazm ce sai ji wani daji a wannan lokaci ashe yaro ne karami amma yaro da gari a wajen tafiyar bayan ya ce sai yaron da gefe da hagu shi ma ya taɓa sai ke ce mun shi ma na san abu jahi na ce me yasa kake nema abu jahi sai ya faɗa mun irin magana da wacce yaro ya ba sai na tafi wannan yaro ya sunan da sai ya ce mu'az na kan da ya ce ya buɗe sunan da ya ce mu'awwas sunan da ce ya kama amma gidansu daban-daban wannan shi mu'az ɗan amur wato ibn jamu ne shi kuma wannan mu'awwas shi kuma ɗan wata mata ce da ake cewa a fara ƴaƴan ta guda biyar duka ta zo da su yau ya ba bada ba duka ƴaƴan ta ta kawo su ka yadda ba ya ce wani ake can sai ka abuja ne yana kada wani ga takobi a hannunsa yana sara hannu da dama ya ce sai na taɓa yaran nan guda biyu na ce har za su ne kuma ga wani kuke ne mata ne ya ce ina faɗin wannan magana ya da suka yi su ba kai ka ɗauka wasu hankali ne da suka zo wajen abu jahi sojoji kafin sun kewaye abu jahi ba da za a tsaye da yake amma da mu'az ya nufi takobinsa ya yi kukan kura ya kutsa su ya yi tsara ya tsara da ya ja baya sai ga fili ya fara buguwa ya dawo sakwaran ya kutsa ya kutsa sai fili ya kara buguwa ya dawo ta da ramu da ya yi bala'i ya yi bala'i kawai sai fili ya bugu sai ga abu jahil a gabansa ya ce ni tsalle na sabu kafasa na sara da takobi sai da na mutu da kafa ta tashi cikin sararin samaniya ikiramatin biyu abin jihar ikiramatin biyu abin jihar a lokacin da musulunta ba sai ya zo sai ya sa da wannan yaron takobi a hannu ya datsa nama ya datsa kashi sai jijiya da fata ta saura hannun yana yi mu'awas nan ke ta so da ya zo ya saro abuja ya sai ba kasa nan ta ke suka kashe abuja ya su suna kashe shi sai suka tafi wajen annabi da hudu yara ne kanana su ba su san kashe wannan sai ka tafi ka nemi ba sai suka zo kan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kowa yana cewa ana katantu a bajahan ana katantu a bajahan ni na kashe abu jahil ni na kashe abu jahil annabi ya karbi takobin wanda ya gaji abu jahil a ciki ya karbi takobin wanda ya gaji abu jahil a ciki ya ce ila kuma na tare ku duka ku ka kashe shi mata ku je ku ci gaba da jihadi mu'az yana jihadi sai ji wannan hannun nasa da aka sara yana damun shi yana lallabe shi sai ya ji hannu a ƙasa sai ya taka da kafarsa da jijiya da sauran naman da ya saura ya bincike ya tsinke wa wasan mujahid fi sabilillah wannan su ne yara su ne yara da addinin musulunci ne a alfahari su irin su ne yayan da muke so Allah madaukin sarki ya bamu masu kaunar Allah masu kaunar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam makarantar Al-Qur'ani masoya sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wayanda za su zama wani ne a cikin aljanna gani aljanna ne aljanna in ka shiga ba tsufa ba mutuwa ba talauci ba rashin lafiya ba wuju-wuju ba ɗauke wutar lantarki ba ba ba saura a ka wata magana da ke da muhimmanci Allah ya ce ko ka gaya musu ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma ya abaru bi umar ubangiji na babu ko shi da kun ji Allah laula du'a ba domin addu'a da kuke kuna roƙon shi da za mu yi da yin addu'a mu yi da roƙon Allah Allah ya ce ba babu shi da kun ji kenan addu'a abu ne da yake girma yake da muhimmanci a musulunci duk yadda muke musulmi kada ya yi wasa da abuwa malumar suna su ke karantar da mu yadda ake yin addu'a duk suka da malami yana koya ma da za ka yi addu'a addu'a da ta da wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to in Allah ya da malamin suna malamin ya shi ne ke koya maka shi shi ne da aka jawo Allah in tana da bukata sai ka biyo da bayan dubu bishin da shi zai biya akwai cuwa a cikin gobe addu'a karka da imani in ka roƙi Allah zai asa in ka roƙi Allah zai ne zai asa karka da imani duk tsaron ku da ɗaukar wani abu zai roƙi Allah wani ne ya roƙi Allah wallahi ba haka ba duk tsaron ku da duk wanda ya roƙi Allah Allah zai saurare shi ba haramun ne ce wani mata addu'a ba ya ya ce wani ya maka addu'a wanda zai maka na ba a ce sai sai gigime da malami karatu ba a duk musulmi da ke da alaka mai kyau da Allah ya halatta maka addu'a ba ta ce ki za ka addu'a ga da wani da ta wasu duk da ta bari duk yawan a basa ko ya mutu ko bai mutu ba san menene na dubba na addu'a wayanda idan ka bi su addu'a an fi karba da su a shi ne karba da ku akwai wuraren da za ka yi addu'a a karba da ku akwai lokacin da za ka yi addu'a a karba da ku akwai na dubba da za ka bi ka yi addu'a Allah ya bi addu'a da ku abin da kake bukata a karanta da kake idan ka zauna ba ka yi wa kanka addu'a wai malamai ko suna maka addu'a to kai wasa Allah zai mishi da yana da alamun girman kai a wajen Allah ka zauna ba ka yin addu'a wai kai ba matsala sai dai malamai su maka kai ba ka lokacin da za ka tsaya wa kanka a wajen Allah ka yi masa girman kai zai yi a zartar ya za ka shiga da wannan wa kare wa hukumar kyauta ba za a ba an ce mata kafinta an ce mata malamin makaranta an ce mata dan siyasa an ce mata dan kasuwa wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum mu bayin Allah ne sai Allah ce inda lalle da yastakbiruna an ibadati lalle waɗanda suke girman kai suna barin ibada da waɗanda malamai suka ce ashe addu'a ibada ce ashe addu'a ne ibada ce daga san sallah azumin zakka karatun kurani haka addu'a Allah ya ce sai da kullu na jahannama za su shiga wutar jahannama yi ne ga suna tsaddatu addu'a ibada ce a hadisi da ta ce annabi ya ce addu'a ruwa ibada addu'a ita ce ibada a wani hadisi ya ce addu'a ruwa ibada addu'a ita ce farkon ibada in ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a bisa wannan abin da ake bukata da gane wasu lokaci Allah ya karɓa addu'a daga cikin lokacin da Allah ya karɓar addu'a akwai lokacin da kake cikin sujada sanda ke cikin waye wannan wuri za ka yi lafiya nan ma wuri a tuwa ne in Allah ya baka iko kai addu'a a wuri yayin da kake sa'i safa da marwa in ka so ka hau safa ko ka hau marwa duka wurare ne da ana sa'a karɓar addu'a in lokacin aikin hajji ne idan ka je filin arfa yana da wurin da ake karɓar addu'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce khairul du'a'i du'a mu'afa addu'a mafi alheri ita ce addu'a da aka yi haka wannan ma wuri da ake so ka yi ka yi addu'a to yanzu na tashi zan yi addu'a ya ake bukata a yi addu'a abu na farko ana so ka sa ikilasi a ranka ka gane cewa Allah ne za ka roƙa Allah ne shi ne ubangijinka bai da abokin tarayya ba kana yin addu'a don ka burge wani da ke tare da suna cewa amin in ta da burge su ne kake ta zuba dogon addu'a a ce kai malamin ne ya zuba addu'a a wajen Allah da zai ko saurara da zai yi saboda ba samu kilasi a cikin dole a samu kilasi don Allah ya ba mu sharri da zabi addu'a yace fada Allah rabbuka bismillah fada zina da muddini ko da masu tsarkake addini a gare shi kenan addu'a tana bukatar ne tana bukatar ikilasi ina fata Allah ya wannan bayan ka samu ikilasi yayin da za ka yi wannan addu'a ana bukatar ka daga hannun ka sama ka daga hannayen ka sama an waito hanyoyi da dama na daga hannayen wani lokaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai addu'a sai ya hada hannayen sa biyu haka bayan hannun yana kallon kasa kafin hannun yana kula sama hadisai sun zo da wannan siga wani lokaci ya da yi haka fuskar ta buga hannayen suna kallon sa bayan hannun kuma yana kallon alƙibla idan ya fuskanci da ake yi addu'a an gane wannan kai wani lokaci a nan ya daga ya samu na nema idan zai addu'a duka wannan sigogin sun zo a hadisai na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma ana son ka daga hannu me yasa ake so ka daga hannu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah ta'ala hayyun karim yastahi min abdi idza rafa ilayhi yadayhi an masifa Allah bai jin kunya da mai karanci yana jin kunya wa sai ya daga hannu ya roke shi sannan ya sauki ba tare da ya samu shi shi yasa an ruwaito daga sama da sahaban annabi da arba'in sama da sahabin da aka yi mata rubuto cewa annabi zai addu'a ya kan ne ya kan daga ya sama to in ya kama addu'a ya yi da hannu shafawa yake a fuska ko sai ke su kawai yake an samu a hadisai da suka a nan yana shafawa a fuska amma a hadisan ba mu wanda ya kira ba da duk hadisan da ya kai malaman hadisi wato sun fafashe hadisa masu kai labari bisa wannan wasu malama suka ce tun da bai inganta ba idan kai addu'a kawai ka gama an riga an gama sai da wani sauyi hannu ba sai ka sha ba wasu kuma suka ce to ban samu hadisi ingantacce ba bari mu mata yau da rauni kare shi wanda zai kada sai ya sha amma ba dole ne sai ka sha ba domin hadisan malama hadisi duka su yi magana a kansu hannun za ka yi addu'a ka daga hannun za ka yi addu'a in za ka fara addu'a ana so ka fara da rabbi rabbi ko rabbana rabbana ko ya rab ya rab ka kira ana da rubiyarsa manzo ma'a sallallahu alaihi ya ce idan wa zai yi addu'a yace ya rab ya rab ya rab ya faɗa sa uku Allah da Allah zai ce sani tuka ya abdi fas'al tuba Allah zai ce na ji ka ya bawa na tambayi abin da kake so in ba shi yasa ya sa a ce shi yasa ya sa a ce ko ya Imam Malik ya ji wani addu'a irin addu'a da ta yi ya sayyade ya sayyade sai ake fara imam yace ya ce launa kana ya rasha ma kallatin anbiya me ya ne ce kamar yadda annabawa suke ba annabi adam da hawa a cewa suke raba da ta a masa you. addu'a kana cikin kuma ubangiji ana so kana addu'a kana cikin tawali da kan ne kana nuna wa Allah ba kowa ba ne a ba mu idan za a yi sallar roƙon ruwa sai a ce ka samu rigar wacce ta fara ba ta saka ko ba haka ake yi ba duk da cewa wani rigar ta saka ta fara ba in an ba wani zai tafi masallaci iri da ita amma dai ya samu shi wacce a rigar da ita ce mai dan dawa dawa ta fara ba saboda Allah ya ce ruwa ba kun tabarwa. kankan da kai ga Allah wannan ma ladabi ne da yake sa Allah ya bi addu'ar bawa abu na gaba ka rinka ta ka zanzan da abin da za ka sa a bakinka abincin da za ka ci ka rinka ta ka zanzan ka rinka kirdano halal idan za ka ci abinci saboda cin halal yana daga abin da yake sa Allah ya karbi addu'ar bawa Allah ya karbi addu'o'i mu gaba Allah ya ce maka ne ka zarto hakika kun karyata a sanadiyar haka kuma fa ya yakunu lizama da sannu sakamakon abin da muka aikata zai zince ku ta Allah ba ta zai Allah ya gafarta mana Allah ma idan muka manta wannan ita ce aya ta karshe a cikin sura malamai sun ce wannan sura tana karantar da manya manya da darussa a guda ashirin ne biyu suratul mun ce tana karantar da darussa guda nawa ashirin da biyar wannan sura kuma tana gabatar da darussa guda nawa guda ashirin da darasi na farko tana karantar da mu dalilin da yasa aka saukar da alqur'ani mai girma an saukar da shi ba dan a huta sha ba an saukar da shi ba domin a laya ba ba domin a yi guru ba ba domin a yi barin ruwa ba ko da shi ne ko kaskanci ba saboda me aka saukar da shi tabaraka allazi nazzala alqur'ana ala abdihi wa li yakuna darasi na biyu tana karanta da tauhidul rububiyya tana kore bauta daga wani Allah wa zo min ne dunihi alihatan la yakhluquna shay'an wa hum yukhlaqun wa la yamlikuna li anfusihim darran wa la nafa wa la yamlikuna mautan wa la hayatan wa la nushura darasi na uku tana ba alqur'ani mai girma kariya daga suka da ake masa tana tabbatar da duniya cewa ya saukar da alƙur'ani mai girma Allah ba da sarki wa qala allazina kafaru in hadha illa ifkun iftarahu wa a'anahu alayhi qawmun akharun Allah ya ce faqad ja'u zulmun masuwa darasi na hudu tana ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kariya daga suka da kafirai suke masa wa qalu ma ya hadha rasul ya ta'am wa yamshi fil aswaq Allah ya basu asa ya ce wa ba sallah qablaka min minar musulmi illa ya la na ta'ama wa da fil aswaq saboda haka tana ba gari Muhammad sallallahu alaihi wasallam kariya darasi na biyar tana hana mana sakamakon kafiri a najira ka yi aiki mai kyau a duniya amma ba da imani idan ka je lahira kana da lada Allah ya ce ba da lada وقدمنا إلى ما عملوا من أهل فجعلناه حراما مسورا درس نشيدا تنا كانت المتجدة تاشنا القيامة ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا درسي na bakwai tana karantar da muhimmancin zaɓar aboki mutum kirki kar kai abokantaka da mutum إبراهيم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان رسولا درسي نتفس ترى كانت له حكمة تسعة Allah bai saukar da Qur'ani a dubura ba ya rinka sauko da shi da ayoyi kaɗan kaɗan wa qala allazina kafaru laula nuzila alayhi alqur'anu jumlatan wahida Allah ya ce ka zalika ne musamman bihi fu'ada darasi na tara tana lallashin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kafirai sun kafirta shi Allah yana ba su misali yana ce masa kai hakuri ba kai aka fara kafin karyatawa ba kamin su karyata ka mutanen annabi Musa sun karyata annabi Musa mutanen annabi Musa sun karyata wa laqad atayna Musa al-kitaba wa ja'alna ma'ahu akhahu haruna wazira anan gurin ana da rashin zuciyar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ana nuna masa cewa yayi hakuri abin da ya same shi ba kan safa ba ya riga ya samu wasu kwayoyin da suka gabace shi darasi na goma sura tana karantar da mu tauhidin rububiyya inda Allah ya bada misalai guda ɗaya har guda biyar na ayyukan da Allah shi kaɗai yake yi babu wani wanda ke wannan ayyuka ba da Allah mai tsari alam tara ila rabbika kayfa wajda zina walau sha'a la ja'alahu sakinan thumma ja'alna ash-shamsa alayhi dalila thumma qabadna ila qabda yasira har zuwa inda yace wa huwa alladhi khalaqa min al-ma'i bashara faja'alahu nasaban wa sihra wa kana rabbuka Kadira. Darasi na yi goma goma sha ɗaya tana karanta da wa'azi idan za a yi ana yi da Allah ne ba domin neman duniya ba qul ma as'alukum alayhi min ajr illa man sha'a an yattaqida ila rabbihi sabila darasi na goma sha biyu tana karantar da tawakkali da matsayinsa a musulunci ba a dogara da kowa sai wa sai Allah wa tawakkal ala al-hayy alladhi la yamut wa sabbih bihamdihi wa kafa bi dhunubi ibadihi khabira darasi na goma sha uku tana karantar da istiwa'i ubangiji akan sa. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام الرحمن ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا آية تنا نونا من cewa Allah ya yi ta ina Allah ya yi ta kan al'arshinsa darasi na goma sha hudu tana karantar da mu ilimin sararin samaniya tabaraka allazi ja'ala fis samai burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira wa huwa allazi ja'ala al liman arada an yi zakara awa a shekura darasi na goma sha biyar tana karantar da halaye na bayan allah nagartattu cewa suna tafiya a bayan ƙasa cikin natsuwa sannan ba sa ta da hankali a bayan ƙasa da ibadar rahman alladhina yushiruna ala al-ardi hawla wa idha khatabahum al-jahiluna qalu salama darasi na goma sha shida tana karanta da muhimmancin sallah a tsakar dare da yubituna li rabbihim sujjadan wa ba. darasi na goma sha bakwai tana karantar da ko kana yawan ibada to ka rinka neman tsari da wutar jahannama kada ce kana da garanti ba ka da tabbas na يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما انها ساعه مستقرا ومقاما درس na goma sha takwas tana karantar da mu manya-manyan zurbai a musulunci والذين لا يدعون مع الله إلها ƙananan yana darasi na ashirin da ɗaya tana karanta da muhimmancin mata da kwarai da yaya da kwarai wanda zai ne kullum na rafa da amsa da mai azuwa jira wa duriyatu na kurata a yi waje an na yin mutafi da imama darasi na ashirin da biyu tana karanta da muhimmancin addu'a kullum ma ya abu da kuma da bai daula da ba'a ko fa kan yi kazzabtun fa sauka ya gudu nizama wa yawan kuma a